من هذا القاعدة أو يا من من قرأه مكتبته abubuwa da ake a masallatai. Mun karatul aswa, wannan abubuwa ne da a ومن ذلك الكذب في المرابعة yin ƙarya a cinikin muraba ciniki nau'i nau'i ne akwai mu kaya akwai muraba mu kaya fa ba san rumar ana fata so shi ma fa kuna dubu hamsin sama gani da albarka cikin ɗauma sun kafa ya kai inda na biya yanayin sabon an kuma haka ba da suka fiya sai mu ke kan kaya na gina kaya ba littafin ne dawai, dawai a hau a gangaran da nan abaru da ba shi ɗaya wato suna mun tafan min a dubu uku uku ma za ka bari yau Kenan sun yi dubu ɗaya a ke kusa wani. A'a, magana, sai ta kace in gaya na gaskiya a nawa ta tashi ne kuma ta safan min a dubu so da nawa ta wani biyar Kai ma tsaye kallon a yana kalla ɗarin biyu nan ka ba ne ɗarin biyar nan ka ba ne nawa nan ka ba ne mai haka. Sai na tashi yin ainihin wannan abu na dai. Yau sai ne ta dubu da ya yi. Sai ba za ka gane a yi ƙarya ba. in muddin ya yi kariya mai kariya da ya ba shi ce da zai albasa Allah ya hane shi duk abin da maka ya ci za ka yi abin da ka cikin duka kome in an cikin zai da wani zuwa ce ne ce. ta ba ka a bayan ba sai ya yi ya tafi da ya ce. ba ta ƙwara ƙara ne don haka sai ne shi ne ya duba ya raba kowane ƙwara ɗaya ta san maka ƙara yanzu nawa zai ƙara riba ya ƙara riban ƙara ko kuma me zai rike ba riba a wani tafi ne su fi ɗin wannan shi ne mu ƙara wanda aka kanta a ƙaramin kanta kuma ba a kan kare kirkin yawa na yana da ta saboda da ba ma ba ba ta tare ya kanta yana yi girki da ya gama yawan kamar yana eh, yi girki da ƙarfi nan da wani abin sai da ban ya dawo yana tsada kuma an riga an yi sannan kuma wani abin da ke ɗan ke kai wa mutum kaya ko to ba a riba a kai kila abin ƙaramin dubu goma zuwa da ɗaya a kai ko ke biya nan gare suna ƙaruwa suna ƙaruwa ɗin na gane wani wannan dubu ɗaya yana ƙaruwa kuma ƙaruwa Wọ́n ṣe kára náà. Lọ́jọ́ yìí, tó dàbí lókùú, ṣe ẹgbẹ́ ọmọ bí o ṣe ìtọ́ ọ̀ṣẹ́ ẹgbẹ́ ọmọ bí o Sun da ya ta da sun da, nan da zai ta Ya ne da duk mun da dubu kusa kwaɗin da ce, an fara yi ne. amma wasu sun mutu haka in su wata abin zuwa ci da kawo so kwanin kwanin yin da sauri in kullum ana ta kafin sai an yi tsana mai kan ba a yi tsama a ci shawo sai wa mai jikin dangi da sanar da kana mai kan ba. Sama kuma Itu tadi tidak aneh. Makanya ini datang ke Rasulullah datang ke orang hukum tadi. Tadi begini. Si si itu ya. Coba nanti. Sini dari gaji haram. Masih sudah ada gaji. Saya begini. 那这个可以，你看这个是啥材料的？嗯嗯嗯。哎呀，组装起来模具多难搞！ Thank you. yi ya ba su daidai sai in kun tafiya ce ta biya na farko kuma ku kun sanya inda ku ba ya ce ba ka haɗa ki kan kwami ya tsoro kayan ne kaya kaya da ka ba tsoro ki kuma ni ba kaya tsoro ki amma ku ba ku tafi ku ba ku ya tsoro don da mutum ya ce so yi tsoro da kamfanin kun shi ne mai kayan ɗin nan sai ya kasance kaya don za mu ba wa kamfanin kaya su a ga kuɗi a shi kamfani shi kuma kamfani ya ɗauka ya ba ku kaya shi ne mafi kaya a kaya da shi ne amma in su shafa mafi kowa su ne su shiga su kayo kaya a mafi da ya ɗauka Ke ba ya ɗauka mutum aiki ne yanka masu zuwa bai mutu da zai da yi da nan kuma abin da ma muke dubi can gaba sai aka samu aka samu matsala can gaba da wani da masu za a yi abu yanzu yanzu za a samu yanzu yanzu a ga masu da ne wani ne da ya ce a an da Allah ke yi yaka sai ka samu jike bai ce ne wa ka wannan ƙara wani na eh na ke eh, kusan ɗan uwan wannan din ne tun da suka zai karɓi domin wasan da shi da so da ita kaga ai ba za ka kama ka farati ba ka yi tunani ka awa kaga ka cire yi ba ka gaba shi ɗin da ka abin da ka wani za a cikin wafawan mutum mu zan ci gawa kan da ya zo kawai in ka ce ka ba ka rana zai ce zai rana يقع رجل جميع هو حتى بيت من إلى الجماع المخاطب نعم ضرب له من التعليم يحمل إقراء الأيدي ده وين أيدي أما الصلاة غير الأيدي ثم تنقل أيام الأيدي ومن قبله ثم ده فهمنا قوي أيدي ده Kawan kan tsere ki hadu ya ce ka, na so kayan da ne da ya asawa, ko? Na kafan yin goma goma, wara kuma fi hafi hama, ne kuma na neman rizin bin hamice a kai. Wata na ta kuma ya zama kai da ake, a kowa mana, a kuma. Dole ana bukatar, ɗan kasuwa mai gaskiya a Allah ya kama kuma bukatar ne. ويجب على من عرف ذلك كما لله أن عندك تمنى أن يخبر المشتري بفضله بعد عون بالمعروف جماعة ويتم الأعضاء يتم ذلك من المسألة يتيم وعرف كان الناس جائبا فإن سكت مراعاة للبائع إذن شو سبب العقل إذا ɓangare mai ta gawa ba ci yayan ko cina kalla an ceto wani a haƙuri tsoro saboda lura da ɓangarensa ana tare da tare an yi abin da duk ake wancan makaryaci shi ma za da sai ta zama a Sai ka Idan ka ba ka kasu wani kana kallo ko ko da ka kuma da ya tare da su ne. Abin da ake ba wa mace tun da hmm? Eh, haka da ai abin da idan ka tashi za ka yi aikin ina za ka kalla. Salli Allah, wannan mutum zai iya shi da da ka, ɗaukar ma zai iya shi da da ka. In yi rikin sa kuma shigar da duniya? Sai ka ba wani. Karijin da ma zai magani da bayan wurin. In mutumin wasu na kuma zauna lafiya ne babu inda za ka zauna lafiya. Idan na da kafuwa maka da ba. sai don ka je ka ko abu daga uwa duniya ka ɗauka a jikin gidan ka tare da jin ko dawo. Kowane ɓangare, in dai a ya ce, ka gama su kuma mutu iya wuya. cewa su suna da da ya ga an kai da a ga yi zan lokacin ta ga yi da da kan halaye cin farko ne ta da sai a fara da haka inda kafin komi da kama ta an fara da nafi wani abu da ke gaskiya akwai haka ko da gargaɗe su da abin shi ta uku daga ayoyi da hadisi da mu'amaloli da hajji wata

وذلك التفاوت في الميزان التي في تعريبا والداعي ميزان هذا ضمن ايش الميزان شنو هذا النووي والتعريبا هذه طبعا ليست الميزانية صورة نتابعها عن جماعة وجماعة wajen cikin da aiki tafi aikin aure haka iyali kada ku hoto ne kada da ku hoto nan da ke kawo ya da ana ana da kan da ke a matsayin tulotu sai da da ke tulotu nan ko ba su ne ba tulotu nan da talatin da ga ɗan uwa wajibi ne ba ta san ke kai ta ba ka yi abin to amma ka ba da ke a ka ba ka ke da ke ko a ka ba ka da abin da ake yi auna da so a nan lokaci ba lokaci na rage da gadi ko awo ko nauyi awo nauyi awo ne so ko da eh? eh? ba ba da ba ya yi haɗa ko shi ne aiki so ba an ce ba ko bakwai la'aba ake hudu ko kaga kenan idan mutum ya fara da wajibi na zai na yi wani ba zai yadda kuma ne tafi idan misalin wanda zai tafi kafin lokaci shi da na zai kuma kawo a fili kan kuma su kan Mutum da ajiyar da ke so, idan mu yanzu yanzu suna aiki tare, sai kan yanzu kan a fili da baya ba kwata kwata kaga da kai da ta rufa masa a cikin da wata kalce ba sun yi ta a wajen ba suna aiki ne ita amma mu biya mu yi lokacin san musu ne a karatun so da kan mata ko fiye suke baya ba wa da ne mu faɗi rubuta yi ne zo yi kama ga shi shafi don ta shiga cikin kurfa mun a zai ja a manyan ƙarya ma ta hidan nan ta rubuta a tsara wani sun ko ba wuta wani da wani ke ne. musu ba za mu yi ta aka na kasu ba in ka gani ta tsari su ba za ka ce za a kowai ya abu da ya shafa wuri ma ba abu a zai Amma matsayin kasan wani ciki amma matsayin ta ciki kan ta ciki Allah ji kan menene ibnu sirri malami ne jima'an al-kalima wanda ba zan mai mai tamakan ba a tafa halin magana rajin gidan manzon Allah ana so ke ta dan da na mutu ta bi ina yin sallah saboda ina ganin da kawai ne yaje ce ko ba ki yawo a kuri shi kanka da yake kontrolan na prison da Allah ya gawa mutum ne an kare ta amma ni ba zai gaba da ta ka dinga gida ka dinga zuwa gida ka kwana a yi iyalinka da kayan kawo eh, ni ba zan yi haɗaka da ta ake tattara sun san ba ka horon Allah ni ba zan yi musharaka da kai ba in halaka tare da kai sun kai halaka shi ne kamar kai kana ba shi wanda ya kawo mu tsara ya kawo mu ne su ci gaba da tsare ni tun jinjin sauran da na samu ruwan yin a ta ita shi kuma nan kawo wani dama a ana jinta ta wuri wani kullum ba zai zo ko zai zo na gaba a ga ainihin ta ga ainihin na ya kuma zama ne ne da ke aiki yi musu yana zai ci gaba da ya a a sun mu gara ta ne wani bai zuwa wane yana tashi a kan lokaci ku ɗan uwanka kuka zama ka a an da ba zai zama a ba sun yi ta Ya. eh eh ya san haram wannan karatun haka ba a yin tarbiyya ba wannan mafi kan haka ne can inda da su bane karanta da ina ko wannan ne kuma shi ke nan kila islam in an je kan zama ake ce kuma su kuma ɗan da da da ko wannan yin yan siyasa su ba komai malam na mutaka a cikin juna ya fito da wasu ɗin kafin da ya ce alaƙin da ɓarawar jini sai an ɗauke ta ne da koyar da wannan firamare shi ke nan da aka rage shi malam ba zai ɗaro ba su ɗaro ɗin ba. Wasu ake mahuwa da ya ce ya yi faru sabbin. mu addini musulunci ya karɓi ne ya ba da ɗaya ne kullum ɗaya da Allah ba a gina mutunci da Allah a'a kuma in ka ta a kusurwar ɗaurin sai addini da shi ko addini da shi ko kusa wani mun ba addini da shi ma kusa da shi a aika ba sun haɗa kai ta a ce a mai da kana in ka ba shi da shi da shi da shi a mai da shi

eh bayan misali ma ce ba kuma ka ce na kafin ne a ga wannan ne ya ga shi kawai da ƙoƙari da wani kayan da ala da sun yi gama kawai gini ya yi su yi can da su da ke su sarki ya ne na a ɗan ba ba ba ba amma na ce ne in kan gan ba ko wani kicin ya fita in kiga hasa ba ɗan da aka da kuma asalin wanda ka ɗauki ne ya na abu ya zama domin a ƙa'ida da wannan abu ya zama kaza a ƙa'ida wannan abu zai zama kaza a ƙa'ida wannan abu zai zama kaza da ba kawai a yau suka yi yin ba a kan yi da kawai in zai yi ta so za ku ta faɗi. Hadda mafi

sun ya aiki su shi da kyau sai da su yana da kan dama kacin cike ya mutane da ya ce ka samu fa'idodin da aiki a ga nan wurin aiki ne ba zai ya ba robe wasu ake wuri biyu ko ba a gini ne ke biyu na na duniya ya ga wannan wurin nan ya kamata wurin nan ya kai kwamitin, ya kamata a ce ya kai kusa a Allah ke ta ga na ta da ka kasa ta yi ce kawai ake ba ko mai a share ta ya yi ko su ba ko ido wannan ko ka gane da ba ko kuma ta yi don ke masa ke masa sai da yi da maki to an ce ina da Allah ne shi da ai kai ne kun farko wallahi ne da ka ta fara fi a kuma a yana kwan lafi shi ne yanzu na zo gani ko ba wani aiki ba su da mu sun ta kai aikin na wasu ba da ba sun da mu gaskiya sun sun ce ne yi muku ci haka ba sun fara ba ka yi mu yi ba ne ne ne mai gaskiya dole za idan ka ji ana yawan tashi mutum ana yawan zage mutum ta kasa da ke kula mai ke yi da rauni in ka ji zai zaga gaskiya ke da shi ke da masu Shi ne kara na don mu bin laifukan mu. ka ba kowa mai jin ya hau kowa mai jin da bai kwanaki mai fara da ake yi da muke na babbar kwanaki don mata